Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da zuwa tashar magajin Wilberforce. Kuna tare da ni Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad mawallafin wannan littafi. Ah, a yau ma dai sharhi ne muka kawo muku na wasu mahimman batutuwa a cikin wannan littafi musamman daga babin da ya gabata. Kada dai a manta wancan babi na ce na yi zan muku magana zan yi ƙarin haske a kan zaren iza zan kuma yi ƙarin haske akan sunan armad wa fakta sannan kuma akwai wasu matutuwa kaɗan su ma na cikin wannan babi wanda za mu tattauna a kansu saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da zaren izza to zaren izza shi da zaren izza kamar wato yadda na faɗa a baya kamar wani mataki ne na sarrafa iza za a iya cewa babu wani misali wani bayani wanda za a ce straight shi na haka zaren iza yake nufi amma dai shi zaren iza abu ne zare ne kamar yadda aka faɗa cewa zare zare ne wanda kuma a cikin babin da ya gabata mun faɗi yanayin kamanni nasa saboda haka ba za mu tsaya muna ƙara ɓata lokaci akan wannan babban abin da zan mai da hankali a kai shine zaren zaren izza yana da wasu muhimman al'amura da suka shafe shi na farko dai ba wanda yake iya ganin zaren izza sai 'ya'yan gidan wilberforce maɗaukaka misali armad ɗin gidan wilberforce ne amma duk gwagwarmayar da ya sha bai taɓa iya samun damar ganin zaren izza ba sai a yanzu wannan shi yake nuna cewa hatta a cikin 'ya'yan gidan wilberforce ba kowa ne yake iya ganin zaren izza ba wannan kenan sannan kuma zaren izzan nan bayan kana ganinsa akwai waɗanda za ka iya sarrafawa akwai wanda ba za ka iya sarrafawa ba akwai wanda ma za ka iya gani akwai wanda ba za ka iya gani ba ya danganta dai da yanayin izzan mutum hatta da kuma yanayin ƙarfin idanuwansa da ƙarfin miyurarsa hatta a cikin 'ya'yan wilberforce ɗin idan ba mu manta ba za mu ga yadda eh, wato ainihin armad ya akwai mutum mutumi a cikin gaban goshin miyurarsa wanda kuma daga baya a cikin babin mun ji yana yadda hidaya ta bayani cewa wannan mutum mutumin shine yake rike da zararrakan iza wanda kuma a ciki har take bayyana cewa akwai nata amma take alakanta abin take bashi kamanceceniya da mutum mutumin alyaya wanda Ahmad ya farkar da ya je garin micro Nomada. saboda haka idan muka fuskanci wannan za mu ga cewa za ta iya yiwuwa shi Ahmad yana ganin zaren Izza yanzu a matakin Izzar da ya kai to amma kuma kaɗai zaren Izzar da yake da iko a kansu wanda yake iya sarrafa wanda zai iya taɓawa wanda zai iya misali tsinkawa ko kuma ya karya ko kuma ya wani abu akan su ne wanda suke cikin miyurarsa wanda mutum mutuminsa yake rike da su da fatan kun fuskanci wannan wato dai a takaici ba wai za a ce wai duk duniya kowa zaren su armad yana da shi kowa armad zai iya yana daga zaune kawai zai dangwaje kafa ko ya zaro zaren izar duk wanda baya so ya kashi a yana da zaren izza wanda ta ita kanta daya da karfe izza ta ba ta gano adadin su balantana ma ta san ko na suwaye amma da guda ɗaya da ta sani akwai nata a ciki to za ta iya yiwuwa kenan mutanen nan miliyoyi ne ɗaruruwan miliyoyi ne amma dai ba mu san su ba kuma dole akwai na da babu yawwa babban dai mahallin shahid ɗin anan da nake so kuma da ku gane shi ne in dai akwai zaren izzak a cikin miura armad to lallai armad zai iya cin galaba a kanka ko da kuwa kafi shi karfi wannan kenan babban tambaya a nan wacce ya kamata mu yi wa kanmu shine idan muka kalli shin fasahar da aliyaya suke amfani da ita wacce aka ce wacce kamar yadda hidaya ta faɗa su aliyayan suna kare zarurrukan izan mutanen da suke cikin garin su ne misali wannan aliyayan guda shida da armada ya tara a bakin garin Kantin tun a littafi na farko yanzu hidaya ta gaya mana amfaninsa shine su kare zarurrukan izan mutanen da suke cikin garin to da suna rike da zaren izan a hannunsa za su hana wani abu ya same su kenan kamar yadda armada ke rike da zarurrukan izan wannan mutane a cikin virus wanda ba san kusa ba tambaya ta anan shine shin waɗannan mutum mutumi menene alaƙarsu menene alaƙarsu da zaren da mutum mutumin da yake cikin miura armada saboda dai dole dai akwai wata alaka wacce ita kanta hidaya bata sani ba sai bayan da ta ɗanyi wasu gwaje-gwaje suna cikin fafata tukunsa na sai ta gano cewa a ah, to akwai kamanceceniya tsakanin mutum mutumin da yake cikin miura armad da kuma aliyayen da suke bakin garin makiro nomada kaga tun da akwai kamanceceniya to menene alaka ya aka yi wannan mutum mutumi da wannan alaya suke da irin fasaha iri ɗaya menene alaƙa menene bayani akai dole akwai bayani kuma mai sauraro zai iya bayar da hasashensa mu gani me kuke tunani menene alaƙa waye ma ya ƙirƙiro wancan alyayan da wancan mutum mutumin wani zai iya cewa kawai sarkin makiro noma da ne makiro abbas sarkin farko na da wani zai iya cewa kawai shine to amma kuma babu tabbas tunda mu da yanzu dai ba wanda ya bayyana mana cewa ga wanda ya kirkiro alayya, kawai dai mun gan ka je shiga kofar garin idan jinin ka na makiro noma da yana da ƙarfi zaka samar da alayya. amma me ba mu da cikakken masanin menene yasa to shi kuma mutum mutumin miyura armar dama mun san da shi aka haife shi to menene alaƙa waɗannan abubuwa guda biyu wannan kenan yanzu sai kuma armad wa factor sunan armad wa factor dai ba ba wani abu ne da mu ɓata lokaci akai abin da kawai nake so ku gane shine kamar wani suna ne na wasu shaƙiƙai shaƙiƙai na musamman misali wanda suke da wani wani abu na musamman za ku ga cewa akwai nan gaba kaɗan tun yanzu dai da muka bayyana sunan akwai wanda su ma suke da irin suna za su fara zuwa dalilin da yasa na ce shakikai na musamman wanda suke da wani abu na musamman kun ga dai duk ban bayyana muku ba za ta iya yiwuwa wasu 'yan wani gida ne aka ware su dan akwai wanda suke ganin kamar wannan wa din wannan w din kamar wilberforce take nufi to ni dai ban faɗa ba za ta iya yiwuwa haka na ta yiwuwa ba haka bane amma dai abin da dai nake so ku gane shine wasu shakikai ne na musamman wanda suke da wani abu na musamman saboda haka sai zamanto duk suna da wannan sunan ana sa musu wafakta a sunansu za ku gani a nan gaba kaɗan za a sa hidaya wafakta ita ma tana ciki akwai waɗanda za ku ga sun zo suna da wannan layin a hankali a hankali za mu yi bayanin menene ya haɗa su menene abin da suke da shi na musamman ya aka suka zama shakikai na musamman kuma waye ya cancanta a kira shi da wafakta tunda akwai wanda ake kira da wafakta akwai wanda ba a kiransu hasali ma 'yan tsiraru ne mutanen da ake samu musu wafakta a duk faɗin duniya Tunda aka halarci duniya a farkon lokaci har ya zuwa wannan zamanin da muke ciki da aka zo ƙarshen zamanin rawar sani har zuwa yanzu to wannan kenan abu na gaba da za mu tattauna a kai shine fasahar zingetsu fasahar zingetsu fasaha ce wadda ake amfani da ita wajen raba ruhi har zuwa yanzu ba mu taɓa ganin wanda ya amfani da wannan fasaha ba za mu iya cewa sai shi wannan saurayi wato idan muka duba za mu ga cewa akwai lokacin da ikenga tun a littafi na farko ya zo ya raba ruhin armad to wasu sun ce suna ganin cewa ai ikenga amfani da fasaha zangetsu ya raba ruhin arman to amma kuma abin da kuma wasu ke ganin cewa ba ita ba ce shine suna ganin cewa idan har fasahar zingit suci ya amfani da ita ya raba to ai kuma baya sani ba yana sane ya raba ruhin armad ba kawai shi zuwa ya ɗauki fansa akan wannan mutanen wanda suke suka suka suka suka kuntata masa idan muka dubi tarihi saboda haka ba wai armad ya je targetin ba kun ga kenan zai yi wahala a ce kuma ya amfani da fasahar zingit to duk da haka dai yan kowane bangare suna da hujjojinsu wasu na gani ga yana sani iya amfani da fasaha wasu na gani baya sani wasu na ganin ita ce wasu na ganin ba ita bace amma dai a zahiri fasaha da ake raba ruhi ita ake cewa zanget kuma wannan saurayi ya bayyana cewa da ita ya amfani ya raba ruhinsa gida daban-daban kuma daga ciki ya bawa armad wani bangare to mun ga cewa duk lokacin da aka amfani da wannan fasaha ana ana yin ana yin shekaru ana bacci wannan saurayi mun ga tun a shekara ta sha biyu bayan amma bai farka ba sai a yanzu shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da wajen sittin bayan amma mun ji duk lokacin ma shi da yake raya ma sai sai sai sai sai baba dalda duk yara ne ba su ma zama sarkin jinzi da albasu waye su a duk mutane ba ma wasu to wannan kenan Eh, idan muka ce za mu bata lokaci akan fasaha zingir su zamu ga ita kanta fasaha ce wacce take buƙatar sharhi nata na kanta amma za mu taƙaita sai zuwa wani lokaci in wani abin ya faru za mu ƙara dawowa kanta amma dai a yanzu dai kawai ku gane cewa ita ce aka amfani aka raba ruhi sannan kuma aka ba wa armad to wani abu dai da zan ƙara magana a kansa akan ruhin shi ne idan ya zamanto cewa armad ba shi kaɗai karɓi wannan ruhin da wannan ɗan saurayi ya bashi ba kuma mun gano cewa ba ma mun gano ba shi saurayin da kansa ya ga armad cewa tintini tun lokacin da armad ya fito yake harka iza da ruhinsa yake amfani Amma ma yake nuna masa shi sa sarrafa iza yake ba shi wahala domin ruhinsa ba shi kaɗai ya ba ba mutane da dama suna amfani da shi kaya kenan maimakon abu guda ɗaya da mutum zai amfani da shi yanzu an rarraba mutane kaga dole ƙarfinsa zai ruku to shin ragowar mutanen da wannan ɗan saurayi ya ba ruhinsa shin su ma suna sarrafa izza kenan kaga idan ragowar mutanen da ya ba ruhinsa suna sarrafa izza kamar yadda armad yake sarrafa izza da ruhi kaga kenan ko da ba 'yan gidan wilberforce bane su ma su samu fasaha sarrafa izza to wai su waye ma su waye waɗannan mutane shin za mu ji labarinsa a yanzu a cikin wannan littafi ko kuma sai nan gaba wannan shine a yi tunani akan wannan wannan al'amari na ruhin nan domin nan ba daɗewa ba zai zo akwai babin da za mu zo wanda za mu yi magana a kansa wani abu da armadi ya yi da zai tafi ya yi wa saurayin godiya shin ya ma kamata armadi ya masa godiya shi dai armadi ba shi ce a bashi ruhin ba kuma baya tunanin ya amfana da wani ruhi har zuwa yanzu dai ba wani amfani da zai gani wanda zai ci to shin ya kamata armad ya masa godiya wataƙila za a iya cewa irin godiyan nan ce wacce bata kai zuci ba ko irin godiyan nan me kawai dai ka je dai je ka da halinka to amma dai ko dai me da wasu dai daga cikin makaranta dai suna ganin ma Ahmad bai kamata ya masa godiya ba tunda shi ba shi ya ce a bashi ruhin nan ba kuma har yanzu ma ba wani abu da ya amfana da shi daga ruhi to wannan kenan sannan kuma abu na ƙarshe fasahar rana da wata wacce za mu batta ba za mu tattauna a kanta ba sai karatu na gaba hasali ma karatu na musamman za mu sa mu yi magana akan fasahar rana da wata domin sai mun koma har baya yakin sarakunan dinzidal inda hidaya ta amfani da ita mu ga wasu 'yan abubuwa a kanta da kuma yanayin asalin ita kanta fasaha yadda ta samu asali sabida haka to bari mu bi wannan sharhi iya haka ah, kada da manta da na subscribe idan ba bayan akwai tambaya ta yi ta a comment a danna mana like bisalam